Yadda matar Adam A. Zango ta shirya masa bikin murnan birthday ɗinsa da kuma kalamai masu daɗi. Yayin da Adam A. Zango ke murna zagayo ranar haifuwarsa, abokan sana'arsa suka taya shi murna da kuma fatan alheri ciki har da sarkin Kannywood Alinuhu. Nuhu. Matar Adam A. Zango ta shirya masa gagarumin biki kamar yadda jarumin ya bayyana a matsayin surprise. Mana matarsa ta shirya bikin ne bai sani ba. Matan fitaccen ta fara wallafa hoton mijinta ne a shafinta Happy birthday to my amazing husband whoever kisses to amazing me to a wonderful man I love happy birthday. Barka da ranar haihuwar mijina mai ban mamaki wadda ya daina mamakin ni gaban mai ban mamaki ina son farin ciki na barka da ranar haihuwa. Inda jarumin ya yi ma comment ma matarsa yana cewa what can I say to you my lollipop ma'ana me zan faɗa miki lollipop ɗina. ta sake wallafa hoton kek ɗin da ta shirya na bikin inda take cewa the most beautiful feeling in the world is wake up each morning and knowing that you are mine and I am yours. Thank you for being reason for happiness day of my life. I am so lucky and proud to be called your wife. Happy birthday. Mana mafi kyawun jin daɗin duniya shine tashi daga kowace safiya kuma na san cewa kai nawa ne kuma ni naka ne na gode saboda kasancewa sanadin ranar mafi farin cikin rayuwata na yi sa'a da alfahari da ake kira na matarka barka da ranar haifuwa matan tauraron ba ta sai a nan ba ta sake wallafa yadda ta shirya wa mijinta bikin birthday dinsa inda take cewa he is everything i ever need Ma'ana shine dukan abin da nake bukata. Domin kallo yadda aka shirya bikin, ku ziyarci shafinmu na Facebook MI3 TV. Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood da ɗumin su.